a ranar arfa ita ce mafificiyar ranaku a cikin ranakun musulmi ya inganta a hadisin bukhari da muslim wani Yahudi ya cewa sayyidina umar allah ya kara masa yarda da wata aya a cikin littafinku da a ce a gare mu mu yahudawa ta sauka da mun ɗauki wannan ranan ranan idi ya ce wace aya ya ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sayyidina Umar ya ce ai wallahi dama mun san ran da wannan ayan ta sauka ta sauka ne ranar juma'a kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a ranar Arafa wata mafificin ranako so haka dama Allah ya fifita mana wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani hadisi ya ce ba a taba ganin shedan ya kunyata ya tozarta a cikin ranaku gaba ɗaya kamar ranar arafa ba saboda abin da yake gani na yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da girmama Allah subhanahu wa ta'ala da girmama sha'air ɗinsa a wannan rana musamman ga wanda suka halarci aikin hajji to kuma wanda ba su halarci aikin hajji ba su ma wannan garaɓasa da wannan girman lada da wannan girman matsayi bai guje su ba ba wata ibada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tana haifar da yafe zunubin da ba a aikata ba sai ibadan da ake yi ranar arafa watan wannan azumin na ranar arafa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a ingantaccen hadisi ya ce azumin ranar arafa yana yafi wato yana ana kankare ma mutum zunubin shekaran da ta gabata da shekaran da za ta zo wato shekaran da za ta shigo wannan ba karamin matsayi ba na wannan rana ba karamin girma bane na wannan rana sannan kuma in mun ɗauki cewa ita ce kaɗai ranar da ta haɗa darajan ranaku biyu da aka ambata a cikin alƙur'ani ranar da aka ambata a cikin suratul baqara واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى دكما وانشرانا دعك فلا أتكن سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام fakulu min idan al-ayyamul ma'lumat kamar yadda wasu malamai suke cewa su ne waɗannan kwanaki goma farkon kaga ranar arafa tana ciki al-ayyamul ma'dudat tana farawa daga ranar arafa har yanzu ko da yake wasu ce suna farawa daga ranar nahar saboda haka rana ce mai girman matsayi wanda ake neman mu'mini a duk inda yake ya yawaita addu'a ya yawaita ambatan Allah ga nan wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat ya yawaita ambatan Allah li yashhadu manafi alahum wa yadhkuru smallahi ya zama mai yawaita ambatan Allah kuma yayi kokarin azumtan wannan rana sai kuma dukkan aikin alkhairi yana shiga duk wani abu da aka sani alkhairi ne to ana ƙara lillin kaladansa saboda wannan hadisin da muka faɗi babu wasu kwanaki da Allah ya fi so a yi masa aikin alkhairi wato aiki ya fi so yiwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar wannan kwanakin amma babu wata ibada ga wanda bai yi aikin haji ba da aka keɓe ta musamman a ranar arafa in ban da shi wannan azumi na ranar arafa Allah subhanahu yana son biyayya gare shi cikin duk abin da ya umarni yana son kuma biyayya gare shi cikin duk abin da ya yi rangwame ita kamar misali mace wacce ranar arafa ya zo sai ta zama tana cikin al'ada a niyyanta da sonta da kasancewa da wannan ranar ta zo mata ya zo ta zo mata ba tana cikin al'ada ba za ta yi azumi to wannan niyyan yana sa ta sami irin ladan mai azumi din biyayya ga Allah da bin umarni umarnin Allah da tsayawa a cin daga abin da Allah ya tsara mata kenan wannan zai sa in Allah ya yarda ta sami ladan niyyanta idan mutum ya ki yin azumin arafa ya rasarwa kansa lada mai girma amma babu wani zunubi da aka rubuta musamman ko kuma malamai suka faɗi na wanda bai aikata abin da yake sunna ne ko nafila eh, ko ibada ce wanda take nafila irin wannan ba to lallai ah, yana daga cikin abin da ake so a wannan rana ta arafa al'ummar musulmi su yawaita addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala musamman wanda suka tsaya a arafa a wannan rana haka kuma wanda ba su tsaya din ba suna daga cikin ranakun da Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma bayi su tambaya ya amsa masu yake kusan tambayi ya ce masu su tambayi duk abin da suke so ya amsa su nemi gafaransa ya gafarta masu. don haka ya waje ba wanda ya sami tsayawa a arafa da wanda bai sami tsayawa a arafa ba mu yi amfani da wannan dama na ranar arafa wajen yawaita roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ga al'umman musulmi ga ƙasanmu ga duniya gaba ɗaya yawan roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan alkhairi da yawan neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala babu wata rana da Allah yake gafarta zunuban bayi kamar ranar arafa saboda haka mu nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala akan kurakuranmu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba a wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne